الحمد لله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتي نا رانر رانر العرباء وتا رمضان يا رفانا هو مشاعر على التاريخ حدود أربعين دقوق هجرية كما يومنا إشارين ديدي دواتا من حدود شكرا سبيل da 122 miladiya Allah ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci na SPDA wanda yake a shiyar area 11 ta garkin birnin tarayyar Najeriya Abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka fara a cikin wannan wata na azumi na Ramadan tun tsawon kwana goma sha shida wanda Allah ya taimake mu a cikin karatu goma sha biyar mun fara daga aya ta goma ta ɗari da sha tara a cikin suratul tauba zuwa ƙarshen aya ta ɗari da ishirin da biyar inda muke daura da ƙarƙare bayanai da fashin baki akan aya wai za ma unzilat suratun aya ta ɗari da ishirin da hudu da kuma wa'amman lalina fi ƙulubi marabun ta ɗari da ishirin da biyar to su za a sake karanta mana yanzu a ran masu yafin layi umar zai karanta mana domin mu karkare bayani sannan mu shiga in allah ya ba mu iko zuwa ga ayoyi na gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cewa wai zama unzilat suratun kuma idan da zara an saukar da sura fa daga cikin munafikai akwai man yaqulu inda zaka ji tana cewa ayyukum zadatu hadhihi imana waye a cikin ku wannan sura za ta kara masa imani sai Allah ce fa ladina amanu amma wanda suka yi imani fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna sai a sura ta kara musu imani kuma har ka gansu ma suna munna suna farin ciki saboda abin da suka ji a cikin sura wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma wa'inda kuma akwai rashin lafiya a cikin zuciyarsu ta munafunci fazadatum rijisan ila wato sai wannan sura sai ta ƙara musu shakka ta tabbatar da abin da yake dama a zuciyarsu na shakkar farko na cewa in abin ya sauka ba za su yadda ba da can dama akwai tunanin ba za su yarda ba ita ce shakka ta farko shakka ta biyu kuma shine aikata rashin yarda wa ma tuwahum kafirun sai kuma su mutu wa kafiruna suna kafirai ba su imani da Allah to mun yi bayanai masu tarin yawa akan matsalolin da suke da alaka da wannan aya tun daga kan tarjamarta zuwa ra'ayoyin malamai magabata na gari akan masu faɗar maganar da wayanda ake gaya wa shi munafukai ake gaya wa ko musulmai ake gaya wa ma'ana su munafukan suna hira da junansu ne ko kuma suna hira da musulmai ne mun tabbatar da wannan kuma mun yi bayani akan maradul qalb balma mun kara da amradul kalbi bayan munafunci mun kawo aswatul qalb mun kawo al'ujub wal kibir mun kawo alhasad wal baghdha mun kawo arriya to sannan yanzu muna matsala ta karshe fazadatum imanin wannan na nuni akan cewa imani yana ƙaruwa daga ran da ya shiga to duk sanda mutum ya ƙara kusanci zuwa ga Allah sai imanin ya karu har ciki mun kawo yansu misalai na abubuwan da suke ƙara wa mutum imani sanin Allah ilimi kenan da kuma sanin aikace-aikacen da Allah ya yi da sifofin Allah sannan karatun alkur'ani sannan ayyuka na gari duka wayannan suna ƙara wa mutum imani to kuma mun tafi akan cewa a cikin al'ummar musulmai akwai waɗanda ba su yarda da cewa imani yana karuwa ba inda muka kawo ra'ayin alkhawarij khawarij wal mu'tazila da suka saba wa mazhabar ahlus sunnati wal jama'a wanda kuma mun nakalto muku maganganun su ko in ce mun fassara musu maganganunsu ba tare da mun yi na ƙari ba daga gare su mai son komawa mai san ƙarin bayani ya koma cikin al'aqidatul asfahaniya ta shekul islam ibn taymiya shafi na 37 da kuma wato a majmu'u fatawa na ibn taymiya mujalladi na bakwai shafi na 223 zuwa shafi na 257 inda shekul islam ibn taymiya Allah ya ɗansa da rahama yi bayani akan wannan aƙidar da muka gaya muku ta mu'tazila da khawarij haka zalika a cikin majmu'u fatawa na goma sha uku shafi na arba'in da takwas shi ma shekul islam ya yi bayani don haka wayannan bayanan duka in an koma za a sami tsakanin al'aqidul asfahaniya da kuma al'aqidatu da kuma majmu'ul fatawa juz'i na bakwai to bayan mun ji batun khawarij da mu'tazila kuma ya kamata mu ji batun murji'a wanda ajiya na dan fara muku bayani akan suwa ne al-murji'a mun fara yin bayani akan suwaye almurti'a amma kuma na yi alkawarin cewa zan faɗi a yau insha Allah a yau insha Allah za mu faɗi cewa a cikin murji'a ɗin akwai waɗanda ake kiran su murji'atul fuqaha waɗanda su ma suna da aƙida ta irja'i amma kuma su matsalar aƙidar su baka kai gauni da kuma wato munin asalin waɗanda suke 'yan murji'a ba to amma duka dai inda za mu duba su a ilmance la'alla za mu fi samun bayanai daga wajen daga bakin malamai masana a umuman sun yi rejection ko kuma sun dakatar da aiki game da abin da ya shafi imani su a wajen su kawai imani shine mutum ya gaskata inda ya ka gaskata da Allah to kuma ƙari akan haka sai dai kawai wani abu da kai ka ga dama ka yi shi amma baya cikin abin da zai ƙara maka wani abu hatta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne ra'ayin su murji'a kenan game da abin da ya shafi a maƙala ta imani kuma suka kafa hujja da dalilan da dalilansu na hankali waɗanda suke ganin cewa duba da waɗannan dalilan za a iya gaskata su akan su ta cewa imani baya ba magana wai a ce imani ya ƙaru koyar wannan shine ra'ayin murji'a to kuma bayan nan a cikin alfirqul islamiyya an samu inda suka yi muwafaqa da murji'a din kamar a a wani bangare na aqidarsu ba gabaki daya aqidar asha'ira ba da kuma al-maturidiyya to ya kamata mu san suwaye murji'a bayan karewar zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma bunƙasar al'amarin khawarij wannan ya sa an samu inda suka fito a gefe guda su kuma suke ƙalubalantar aqidar khawarij ta aqidar khawarij ta tabbatin imani cewa wani abu ne guda ɗaya idan ya shiga to ya shiga kenan kuma idan ya tashi fita haka zai fita sai saboda ka sai suka kawo su kuma nasu ra'ayin da tunanin wanda su ma kuma sun saba wa ahlus sunnati wal jama'a wanda asali sunan nasu an samu shi ne daga al-irja al-irja kuma shine jinkirta abu wannan alhamza din kuma tarkan koma ha'u kamar yanzu misali ka ce, in miƙo maka wannan littafin ko wannan sai ce la arjihu bashi daga baya tukuna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya amfani da ita a wurare a cikin tarihin annabi Musa da Fir'auna a cikin Al-Qur'ani kaga lokacin da annabi Musa ya zo da shi da annabi Harun da suka kalubalanci Fir'auna sai Fir'auna ya ce arjih huwa akahu ku dan ajiye shi na ku ajiye mana batunsa shi da ɗan uwan nasa ku je ku fara gayyato mana mutane daga garuruwa idan suka ce ka arjihu suke gaya fir'auna suka ce kaga abinda za a kai bata maka lokacin jinkirta al'amarinsa kawai abinda za a ka tura 'yan saƙo su je garuruwa a yi shela a zo maka da ƙwararrun 'yan dabu da sihiri ya tuka bi kulli sahirin alim duk wanda aka san masani ne a cikin bokaye da masu tsafi a zuwa shi kaga arjih ku abin da ake nufi shine koko arjih wa akahu a dan jinkirta shi to al-irja kenan to asalin murji'an farko kamar yadda al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya kansa da rahama ya faɗa naqalan an sufyan ibnu uyayna cewa mutane kala biyu ake kira murji'a na ɗaya wanda daga baya sun ƙare kafin lokacin sufiyan kafin sufiyan ya mutu ma babu su su ne ko kuma an daina gaya mutu wannan sunan su ne mutanen da game da al'amarin sayyidina ali da usman suka kiyarda arja'u amra aliyin wa usman yace wa qad madha ulai wa'annan sun tuni sun shude babu su amma fa ammal murji'atul yawm fa hum qaumun yaquluna al'imanu ƙaunin bila amal murji'ar yanzu su ne wa'anda a wajensu imani kawai ka ce la ilaha illallah batun ka zo ma ka ƙara kai su ƙudirin zucin ma gulatul murji'a ma ba ma ka ƙaddara dole sai mutum ya ƙudirce a zuciyarsa to ina zaton kuma 'yan haƙiƙar wannan zamanin kamar waccan aƙidar ta murji'a suka ɗauka wanda suna ganin cewa ah, ya ishi mutum kawai ya ce shi shi musulmi ne inda ya faɗa inda ya faɗa to kawai shi kenan ko an ko an so yana nan a musulmi wanda kuma za a ko ubangidansu a ibnu arabi al-maliki a afuwan ibnu arabi a tai wanda yake yi maganganu irin maganganu na kafirci da yawa wanda da gaske akwai wata waƙarsa da yake cewa laqad sara albi qabilan kullu surati yace ni fa yanzu zuciya ta fara kake ganin ta duk wani addini da kake gani zuciya ta za ta iya karɓar kuma za ma ta iya yarda da shi mana idan ya ga dama ma zai iya yin abin da kiristoci suke in ya ga dama zai iya yin abin da masu bautar gowaka suke in kuma ya ga dama izo in sallah kuma har yanzu yana nan a musulmi laqad ka laqad sara qalbi qabilan kull suratin famar'an li ghizlan wa dirun li ruhbani wa baytun li awthan wa ka'bati qa'ifin wa alwaqu tawratin wa mushafu qur'ani yace laqad sara qalbi qabilan kull suratin famar'an li ghizlan yace wata ran sai in tafi inda yan mata suke kuma yana malami famar al-ghazlani wata al-ghazlani wata tafi inda ƴan mata suke wata ran kuma wadirin lurhubani wataran kuma ganin a zawiya ta kawai ina ta aikin ina ta jan tarbi ina ta wuri ina ta lazimi wa baitun li'ausani wataran kuma ga ya tafi shrine irin inda oracles din nan suke abubuwan bautar gumakan nan wa baitun li awsanin wa ka'abatu qa'ifin wata ran kuma ganna a ka'aba ina tawafi na tafi hajji ko umara wa mushafu qur'ani yake cewa wa alwahu na gospel kenan wa mushafu qur'ani wata kuma ka ganna na dauki qur'ani kaga wannan yake nufi kenan ai wanda ya haka ya zama cikakken arni ko ba haka bane kamar yadda ce a ah, farko shi ai ya shiga wani yanayi ne na ma'arifa ku ne ku gane masa ba amma shi ai zaurance ma yake yi zaurance yake yi ma'ana kai ba za ka fahimta ba amma shi ai zai iya faɗa tun da ai kawai tun da ya furta la'ila illallah to ba abin da zai kore masa wannan la'ila illallah kama abin da Allahu alamu bistihati suke danganta shi zuwa ga Ahmadul Mukashifi wani daga cikin sufaye wai yake cewa نونان نونان لم يكتبهما قلم في كل نون من النونين عينان عينان عينان لم يكتبهما قلم في كل عين من العينين نونان to a gaban wani babban sufi yake sai ya ji sai yake cewa hadha allazi qulta law anni abuhu bihi laqila li anta min ubadi awsani yace wai ga wasu nun guda guda biyu nunun da nunun wanda alƙalami bai taɓa rubuta su ba kuma a cikin kowace nun guda guda ɗaya akwai ambaki guda biyu kaga wannan kai baka san me yake ta shi sai ce kuma ga wasu ambaki guda biyu su kuma a kowane ambaki ɗaya daga cikin biyu nan akwai nun guda guda biyu so mu mu gane ba to sai shi wannan sun sai sai masa hada ladhi kulta kaga wannan magana da ka faɗa law anni abuku bihi da zan fassara wa mutane shi laqila li anta min ubadi awsani za a ce min kawai ni ma ina bautar guba kayan amma kuma duk sun ji su kuma sun yarda za a iya yarda ka faɗa ɗin kuma sannan ka haƙura to saboda ka suma ɗan haƙiƙa a yau kawai ka ce la'ila ilaha illallah in yi suma sai ka ga mutum a wurin wa'azi ma da wata karuwa a kusa da ita kuma a karuwancanta misali ba wai ta yi ba ta da irin ta saka hijabi ba ma ai kaga in ta saka hijabi Allahu a'lam sai dai in wani ya santa dama can a karuwancin ta amma za a iya cewa kila ta wasu amma ka ganta ba dan kwani lallama kuma ka ganta shi wai ana wa'azi kuma da kwalaba a hannun kamar dai da alama za ka ga wannan kwalabar ta fi kama da kwalabar barasa dalili saboda su a ganin su imani in ka furta shi da baka ya ishe ka kawai kuma mutane sai su je su kai kawai kulillah sai suka ma yi wata irin fassara kulillah sun mazarar fi sau da yin yal'abu to wannan asali aqidar murji'a an gane na gaya muku na ce a yau babu wata ƙungiya ta addini wata sunanta murji'a amma kuma ƙungiyoyin ɓata da yawa sun kasafta aƙidan murji'a ɗin sai ka ga a can sai ka a can da kuma wasu cikin manya-manyan mutane masu daraja su kuma da kuskure ya ebe su suka tafi irin matafiyan murji'a a wani wasu ɓangaren wurare imam tabari Allah ya ansa rama a cikin tazibul asar juz'i na biyu yake cewa was-sawabu min al-qawli fil ma'na alladhi min ajlihi sumiyat al-murji'ati murji'a an yuqala inna al-irja'a ma'nahu ma bayyana qablu min ta'khir ash-shay'i fa mu'akhkhiru amri Ali wa Uthman radiyallahu anhuma ila rabbihima wa tarikun wilayatahuma wal bara'atu minhuma murji'an أمرهما فهو مرجئي ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنه فهو مرجئي يتي معنى دي إرجاء تنا نن أيد تكي وإن دعك تنبيسه أنسى ممثلة فكان سيدنا علي كيد سيدنا عثمان يا يا ذاك wanne zaka zaba ce kai ni wallahi ba wanda zan to wanne ne baka so wallahi ni ba wanda bana so kuma ba wanda nake so al'amarin ku kawai an mai da shi zuwa wajen Allah to murji'i ne sune murji'an farko sai kuma na biyu wanda aka ga ya jinkirta al'amarin na aliyu da na usman ya mai da shi zuwa ga Allah to wannan murji'i ne kuma shi ma atacce ne wanda yake da wannan ra'ayi sai kuma murji'a na biyu inda aka ce musu to ga shi imani ƙaunin ne wa amalun sai suka ce a mun karɓi ƙaunin ɗin, amma sai suka mayar da amal ɗin baya fa arja'ul amala fa summu bi al murji'a wannan shine abin da ya faɗa rahimahullahu ta'ala to daga cikin manya-manyan aƙidojinsu ko kuma babbar su ma wacce ta fi kowa ita ce aƙidar wato ainihin cewa maganar imani shi imani banda, banda shi ba aiki baya shiga cikin musamman imani sun saba wa ahalus sunna wal jama'a a wannan bangaren kuma malamai sun zargi murji'a da kuma duk waɗanda suka tafi akan matafiyarsu al-imam ibn batta Allah ya kansa da rama kamar da ke cikin al-ibanatul kubra yake cewa wal murji'atu taz'umu anna as-salata waz zakata laysa min al-iman su murji'a suna ganin cewa da sallah da zakka fa duk ba magana imani ba ce sai yake cewa faqad akzabahumullahu azza wa jalla yace to kuma anan Allah ya karyata su wa abana khilafahu Allah ya bayyana da saba musu واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم أن الله عز وجل لم يثن على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح كسني الله فبي يبم مني يا فدا abin da ya tanadar musu na aljanna ba fa sai dan suna yin aiki na gari in ba dan aikin da suke yi na garba da ba ruwan Allah da ya yaje su amma aikin da suke yi din innal ladina amanu wa amilus salihati a wurare daban-daban a cikin alqur'ani shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yaje su to murji'a kenan na farko yanzu zai wahala a gaya maka wani murji'i ne amma in kana karatun tarajum na malaman hadisi zaka ga wani an raunana shi sai ka ji an ce li'annahu kana yara al-irja' saboda an zarge shi da aqidar irja'i to ko wanda duk aka zarge shi a aqidar irja'i to an samu matsala akan nagartarsa domin bai zama cikakken muminin da za a kace da shi a karɓi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da gare shi ba a sanadiyarsa sai a raunana wannan riwaya to an samu kuma murji'atul fuqaha su kuma murji'atul fuqaha wa'in mutane ne masu daraja da matsayi da daraja da matsayi a cikin al'umma amma sai Allah ya jarrabe su suka tafi irin wannan matafiyar wacce take kuma matafiya ce munkara wadda malaman musulunci suka soke ta wanda daga cikin manya-manyan malaman da suka tafi akan wannan matafiyar wasu daga cikin malaman kufa ne wanda za mu gani al'imam ibnu taimiyya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya ya yi wannan magana wanda daga cikin manya-manyan malaman da aka zarge su da irin wannan tafiya akwai malam ibrahim attaimi ibrahim attaimi wanda imamu zahabi ya kakar jamarsa a juz'i na biyar a cikin siyaru a alamin nubala shine abu asma ibrahim ibn yazid ibn sharif attaimi wanda ya rufe shekara ta ɗari ta casa'in da biyu bayan hijira yana cikin tabaka ta tabi'ai wanda imamu zahabi ya ce mutum ne nagari kana shaban salihan kanitan lillah mai tsoron allah ne faqihan mai ilimi kabiral qadari yana da girman alkadari a wajen mutane wa'izan kana idza sajada ka annahu a jizmu ha'idin yatanazzalu ala zahrihi al-asafir in ya sujada saboda nutsuwarsa yadda ka san wato wani garu ne da tsuntsaye suka sauka a kansa ko kuma yana yi din tsuntsaye suna sauka a kansa amma abu zur'a bai ibn abdul karim da zo ta jama sai ce siqatun murji'iyun siqa ne amma an zarge shi da irja'i wanda malami ne sananne duk malamin hadisi ya san shi to bayan na akwai qalqu habib qalqu ibn Habibin al'anani Allah ya ɗansa da rahama albasari wanda ya rasu kusan shekara ta ɗari da casa'in bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi ma imam zahabi a cikin siyar a alamin nubala kamar yadda ya tarjama ta a cikin siyar ɗin sannan ya tarjama a cikin mizanin itidal fi na ƙadir rijal a juz'i na biyu haka zalika imam ibn hajar a cikin tahzibut tabi'il kamar a cikin juz'i na biyu imam zabi a cikin tarjamasa yake cewa az kabir malami ne mai zuhudu babba wa min al-ulama al kuma yana cikin malamai masu aiki tukur wajen bautawa Allah wa annahu min sulaha'i tabi'in yana cikin nagartattun tabi'ai illa annahu yara al-irja sai dai yana da ra'ayin irja'i to bayan nan kuma sai kuma abu umar zarru bin abdullah alhamadani ko alhamdani afuwan nisbatun ila hamdan mutum ne ba alhamazani ba nisbatun ila hamazan ta yaman alhamdani al-murhibi Allah ya ji kansa da rahama wanda shi ma ya rasu shekara ta 99 yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai siƙa ne kuma tabi'i ne amma shi ma kana yaran irja daga cikin manya manya malaman da suka tafi kan wannan matafiyar akwai al'imam abu hanifa al'imamu abu hanifa annu'uman ibn sabit babban malamin mazhabar hanafiya wanda yana ɗaya daga cikin malaman da ubangiji wata wata'ala ya rubuta wa karkuwa a duniya suka samu karkuwa aka ƙaunace su aka so su amma kuma sai dai ya kasance yana da ra'ayin al'irja nu'man ibn sabit ibn zutai al-kufi wanda ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzo Allah sallama imam zahabi a cikin mizan al-i'tidal a cikin siyar alamin nubala da ya tarjama sa a juz'i na shida yake cewa al-imam in aka ce maka al-imam a abin da ya shafi wato jarhuwar ta'adil to matsayinka ya huta na kowa domin a imma din iyakantattu ne in baka kai matsayin ba baka sace baka imam ba daga laqabin al-imam sai kuma shaykhul islam da aka sai imam malik duk a imma ake ce musu suna bi duk a imma ake ce musu kuma da zaka ce da wani imam wanda bai kai matsayin imam din ba za a ce mai saka ce masa haka to shi kaga ya kai matsayin al-imam faqihul milla yace wanda a duniyar wannan addinin na annabi muhammadu sallama ya kai ka ce masa faƙihin wannan al'umma alimul iraq malamin iraki yake cewa wa uniya bi talabil asar malam abu hanifa cin tasowarsa ya damu da ilimi na hadisai warta halafi zalika ya yi tafiya ma balaguro musamman saboda haka وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى أما وجن زرف فاوى أفقه دكما تتشاوى الرأي لإيا باج بياني ينكه كنت إن أن يأنفاني لرأي ثم أتذو كان ستي أشاف فاتيا والناس عيال عليه في ذلك وأن متعني قبات أي الماجران سنين أنا مغانا أكار رأي تو يا تاثيرا كده مالا من محمد ابن أبي سليمان Allah ya ji ɗansa da rahama to wannan malamin nasa shi kuma yana da ra'ayin irja'i to sai ya fesa wa shi Abu Hanifa wani abu daga cikin wannan ra'ayin na irja'i Allah ya ji ɗansa da rahama don haka sai ya cakudu da irin wannan sibgar ta malaminsa sai ya zanto yana da irin ra'ayin malamin nasa akan abin da ya shafi الإرجاء كمان شيخ الإسلام ابن تيمية يبقى أكتن الفتاوى جزء نبقى شافي نأريد شاكرة وكما تكن كتاب الإيمان شافي نأريد وما شاء أريد شاهد وكما شافي نأريد يولى ثمانين دقاء آية. أما جد هكا أهل السنة والجماعة سنة عادل abin da ya sa na kawo muku wannan labarin wa'annan mutanen su kalƙubu na hadith za ku ga ana cewa murji'a ne amma saboda insafi su asali suna da kyakkyawar aƙida amma da aka taho aka taho daidai abin da ya shafi sharhi da bayanin imani a nan suka samu zalla sai suka fitar da aiki daga cikin ma'anar imani don haka idan mutum ya ci tuntuɓe a ɓangaren aiki tuntuɓen da zai iya fitar da shi daga musulunci to su za su iya barinsa a cikin musulunci saboda ba su kirga wannan abin cewa sai ya zauna sannan musuluncinsa zai zauna kun gani to tare da haka sai nake so mu fahimta koyi darasi uku darasi na farko duk ibada ka da bautar allah ka sai ka haɗa da addu'a akan Allah ya baka akan kyakkyawan tafarki domin duk malaman da na karanta muku ba ɗan iska a cikinsu ko ɗaya ba rago a cikinsu ko ɗaya ba macuyaci a cikinsu ko ɗaya ba a shirari a cikinsu ko ɗaya ba ɗan duniya a cikinsu ko ɗaya dukkansu mutane ne masu ibada masu ilimi masu bautar Allah wanda ko da suka fitar da aiki daga cikin musamman iman ba wai zama suka kuma ba sa aikin ba su suna yin aikin yanzu muna ganin yan hakika da suke cewa kowa Allah ne kuma suna ganin cewa da kai aiki da baka aiki ba inda ka kudurci abin da suka kudurta a cikin zuci dole ma ka shiga aljanna ya gaske cewa ko sai ka su kuma da su ake aikata saban na yanzu amma su wayannan bayan Allah zalla kawai suka samu tare da haka kuma bari ku ji Abu Hanifa ba yana da wannan zallar ba to amma saboda mu yi wa ƴan zafin kai wa'azi akan cewa idan mutum ya runguma addini kuma ya rungumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to asali muddin bai yi ikirarin barin addini ko bai yi ikirarin barin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma aikin sa ya nuna kusantarsa zuwa ga addini da kusantarsa zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kai baka isa ka zo ka fitar da shi daga addinin ko daga sunnar ba saboda wani abu da kaga ya aikata domin zai yi abin da ya aikata din shi bai san ya aikata ba ko kuma bai fahimci hadarin abin ba san da ya aikata idan ya zama abin da gaske yana fitar da mutum daga sunna ko daga musulunci tukunna sai an tsayar masa da hujja kuma dole ya zama abin da ka ga ya aikata din domin har ka fitar da shi daga da'irar tafarkin sunna ya zanto abu ne mujma'un alai abu ne da an yi ijma'i akan cewa yana fitar da mutum ba wai abu ne da wasu malaman suna ganin zai iya fitar da mutum wasu kuma suna ganin ba zai iya ba idan har ya zanto an samu saɓani ne tsakanin malaman musulunci kuma wanda ake dogaro da maganar su kuma ya zama shi ya yi riko da maganar da ba ita kai kai riko da ita ba ko da wannan maganar asalin ta kuskure ce an sai a danganta shi zuwa ga asalin damar da aka samu ta saɓanin yanzu ibn hazam az-zahiri matsaloli nawa ne ishtihadin sa ya kai shi zuwa ga saɓa wa malaman musulunci amma da aka ba a fitar da shi ba kai hatali ma sai dai ka ce yana da ra'ayin kaza amma ba za ka ce ɗan kaza ba ne yanzu ibn hazan ba ka ka zo ka ce masa jihani ba sai dai ka ce masa akwai wasu ara ɗinsa da suka dace da ara na jihaniya to kuma ina ga waɗanda yanzu za su nuna malami tsatsan malami wanda gaba ɗaya ba abin da ya sani a rayuwarsa ba shi da wani buri sai koyar da sunna da addini a ciki ya taso a ciki aka gan shi kuma a ciki ya tabbata sai su ce masa mabarnaci ne batacce ne balun ne mudil su amfani da kalmomin da ba za su iya yin amfani da wannan kalmomin ba ba watakila akan mulhidai sai su zo kan wanda yake bawan Allah ne ya zan kawai wata karantarwa watakila kawai laifinsu a wajensa saboda bai zagi wani da wani ba a saboda bai yabi wani da wani ba a saboda yana tare da suwa ne musamman a wannan zamanin abin nan yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma waɗannan masu irin wannan zafin kan ba wanda suka damu da shi irin wanda ya kafu a wajen karantar da addini wanda burinsa ne a daina saba wa Allah a daina saba wa manzon Allah sallallahu a taho a dawo kan tafarki duk da haka in yayi kuskure ba sai a danganta masa kuskuren zuwa gare shi a ce malam wani a matsala ta kaza Ya yi kuskure saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza in an tsayar masa da hujja akan kuskuren kuma bai dawo kan kuskuren ba sai a tsoratar da mutane akan kuskuren ba wai a tsoratar da mutane a kansa ba tunda ba sararsa ne batar da mutane a daidai lokacin da kuma wanda yake wannan magana shi kuma da za ka ɗauko manya-manyan al'amura manya-manyan al'amura na addini akwai abubuwan da sai ka tuhume shi ma tuhumar da inda za ka yi masa mu'amala da irin yadda yake wa mutane mu'amala da shi kuma yana cikin haɗari to bari ku ji da Abu Hanifa ya abinda Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama su suka fi gaya mana irin wannan aikin na Abu Hanifa amma duk da haka Abu Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama kamar yadda yake cikin Minhajus Sunnatun Nabawiyya ya yabi Abu Hanifa iya matukar yabo yake cewa anna aba hanifata wa in kana nasu khalafu wa in kana nasu khalafuhu fi ashiya abu hanifa duk da cewa mun sani malamai sun saba masa a abubuwa ko malaman ne suke da gaskiya ba shi bane wa ankaruha alaihi kuma sun masa inkarin wa'annan abubuwan fala yastaribu ahadun fi fiqhihi ba wanda yake da shakka akan ilimin Abu Hanifa wa fiqhunsa wa fahimihi da fahimtarsa wa ilmihi da iliminsa wa qad naqalu anhu ashiya'a kuma sun rawaito malamai sun rawaito abubuwa daga abu hanifa na biha a shanaata alai so suke yi su bata masa suna su tsananta zance a kansa wahiyar hiya alaihi qatan kuma karya ake masa kaji magana Ibn taymiya dan Allah inda Ibn taymiya irin wancan manhajin yake nufi yake bi to da mujarradin sabawa a sabawa da abu hanifa yayi wa malaman ahlus sunna a matsalar imani wata matsala ce khatira jiddan da an yi kwandemin ɗin abu hanifa sai a ce masa a tacce ne maɓarnaci ne a yi rujut a kansa amma an tashi sai a yi raddi a kan fikirar tasa matsayinsa da darajarsa a musulunci ba za ta sa a haƙura a karɓi ɓanna daga gare shi ba Allah ya ji ƙansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sanya shi a aljanna haka zalika ya faɗa a cikin majmu'u fatawa juz'i na uku shafi na ɗari da kuma juz'i na 20 shafi na 186 yake cewa tare da haka fa inna ahlal bid'i idan tasabu ila imamin min a'immatis sunna duk da haka kuma yan bid'a idan suka raba jikinsu da malami daga cikin limami daga cikin limaman sunna lam yakun zalika madhhaban lil imami illa til irja'i fa innahu madhhabu abi hanifa ta'afa Allahu anhu wa amma at-tajahhum fa an-naql anhu ولذلك اختلف أصحابه ما baina. سني ما بين سنية وجهمية لأن أصوله لا تنفي البدعة وإن لم تثبتها كجدا الله إنساتي يكتوا فإن أهل إذا انتسبوا إلى إمام من أئمة السنة لم يكن ذلك مذهبا للإمام إلا في الإرجاء فإنه مذهب أبي حنيفة عفى الله عنه مثال إرجائي مذهب أبو حنيفة to wasu sai suka shiga daga irja'i kuma sai suka tsallaka ma sai suka ce yana da ra'ayin jahaniya sai ce to gaskiya magana gaskiya an yi saɓanin nakalto jahamiyanci a wajen abu hanifa da aka shi ya sa za a ga mabiya mazabar abu hanifa sun kasu kaso biyu akwai ahalin sunna akwai kuma jahamiya saboda asalin wato ƙa'idojin mazhabar tasa ko da dai ba su kore waccan bid'a ba amma kuma ba su tabbatar da ita ba kaga insafi kenan ko shine wata bida'a da aka shigo da ita bida'ar muwazana wanda asali mu mun zan wani abu ba shi sa muwazana amma sai gashi su masu kokarin kora mutane daga da'irar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sun lura da abin da malamai suke yi na cewa idan an zo za a faɗi laifin mutum a babi na bayanin halinsa in yana da alheri a faɗi alherin tukuna ko za a faɗi laifin sai suka ce a'a ai wannan muwazana ba za ta yi ba duk alherin sa a aje alherin kawai a yi kwandemin ɗinsa to mun kuma muka ce a'a ba haka bane mu din nan da muke gogayya da littattafan malaman hadisi mun ga cewa idan za a faɗi laifin mutum to ana faɗa amma in yana da alheri ba a koya alherin ko shedan da ya zo ya gaya wa abu huraira ya in ka karanta ayatul kursiyi a ranar aljani ba zai kusance ka ba maza Allah ya ce sadaka wa huwa kazu ka gani a nan da sai manzo Allah ya ce ƙarya yake yi makaryaci ne kawai yayi shiru amma saboda bai a daidai nan wurin yayi gaskiya sai manzo Allah ya ce masa sadaka wa huwa kazu kuma haka suke imam zaji da zai tarjuma aban ibn taghlib al-kufi sai ce shi'iyyun jal bakin dan shi'a ne konin ne lakinnahu saduqul lahaja amma in aka zo magana ta yau da gobe yana da gaskiya falana sidquhu wa alaihi bid'atuhu inda ya gaskiya muna tare da shi bid'arsa kuma ya je can ya rike ta a haka kuma imam muslim ya rawaito hadisi a wajen sa maqrunan bi ghairihi abin da ne wannan bayanin kenan saboda batun irja'i wannan bid'ar irja'i to ƴan uwa aqidar burji'a kenan game da abin da ya shafi musamman iman to sai kuma asha'ira da maturidiyya suka wafaƙa wa murji'a a wani ɓangaren amma duk da haka su kansu murji'a ɗin a dabi musu adalci malamai sun faɗa mana cewa aƙidar tasu kala-kala ce akan abin da ya shafi irja'i ɗin akwai ɗa'ifa ta farko ita ce wata kawai su sun tafi akan cewa imani shine kafirta a baki kawai kafirta an kafirta a baki shikenan don haka maganar ƙuduri ma baya ciki maganar aiki kuma ba sa ciki to wannan su ne suka fi kowa haɗari kuma ba su da yawa domin su wannan su ne gulat za kuma su iya kaiwa haddin kafirci ma domin a wajen su ko mutum ya je coci ma ya yi sabi ba shi da wata matsala ina ruwanmu da shi in ma ya fito irin an yi abu ɗin nan ya faɗa irin abin da arna suke faɗa kuma ba shi da matsala to wayannan gaskiya ban san wanda aka dingina wannan a cikin wayanda suka gabata ba amma dai malamai suna faɗa akwai kuma wayanda su kuma a cikin murji'a din sun tafi akan cewa imanin qaulun ne bil lisan ka ce la ilaha illallah sannan kuma ka yadda a zuciyarka cewa la ilaha illallah in kai haka to ka gama da kai da sai na abokan da ɗaya kuke to wayannan wayanda suka tafi akan wannan duk da cewa su ma a aƙida ce ta ƙata. abin da yasa ta zama ta ƙata saboda mujarradin sani ma'arifa kawai ba ta barin mutum akan imani domin da ma'arifa tana bar mutum akan imani to da fir'auna ma ya zama mumini amma mai Allah subhanahu wataala ce a cikin suratul isra qala qala suratul isra ma Musa da kansa ya ce da fir'auna kai ma fa ka sani ka sani cewa wayannan abubuwan gaba ɗaya ba wanda ya saukar da su sai Allah kai ma ka sani kaga a kenan shi ba fir'auna ya sani a zuciyarsa ko kaga ma'arifa kaɗai ba ta isa amma duk da aka sai na Musa ya ce wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura ni na tabbatar da cewa kai batacce ne halakacce kuma haka Allah subhanahu ya faɗa a cikin suratul an'am game da annabi sallallahu alaihi wasallama yana gwada cewa mushrikai sun san Allah ne ya aiko manzo Allah sallama magana la ilaha illallah sun sani amma dai su ce sun yi musu da ayoyin Allah Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka فإنهم لا يستغفرون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka ba ƙaryata ka fice ba saboda sun san gaskiya ta zo ita ko Abu Talib mahaifin sayyidina Ali ai sai da yace walaqad yake cewa wada'awtani wa araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta samma amina وعرفت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا يتي كاكراوني زواج الدين كما ناسا نتيها كتير kuma gaskiya kake da kace Allah kaɗai ya kamata a bautawa Da matan kai amintacce ne ka zo da addinin da ni na san cewa duk addinan da ake bautawa Allah da su wannan addinin naka shine mafi fitin addini a saboda aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a iya in ka zo nan to ka bu wanda bai zo nan ba amma kuma sai ka tsara da kuma sai ka zo ka yi aikin kaga shi ka ga abu abu talib abin da ya rage masa kawai yi aikin ko ba haka bane muna da yan gargajiyar zamanin yanzu wanda za gansu ba su da addini zaman ka je switzerland za ga yancin yan switzerland ba su da addini amma in wani abu ya haɗa ka da su za ka ga wani lokacin ma in an yi abu sai ka ji hatin ce la illallah in sun zo su ce maka salamu alaikum kuma idan watan azumi ya zo suka ganka kana ta kokari a zuciyarsu tana jin cewa kana neman kusanci ne zuwa ga Allah kuma za ka samu haka suke ji akwai waɗanda kawai abin da ya hana su zama musulmai shine su furta kuma su zo su yi aiki ashe kenan dole musulunci imani sai ka hada da magana da aiki da kudiri a zuci waɗannan abubuwan guda uku in ba su haɗu ba to babu imani to ko duk wanda kuma ya rage aiki ya zabtar aiki daga cikin musamman iman to kuma za ga da zai yadda cewa imani yana karuwa ko yana raguwa ba sai muka yi batun asha'ira su kuma asha'ira mafiya yawan mutanen najeriya asha'ira ne ko da yake yawanci ihsa'iyyar da ake yi a ɗin din da ake yi galibi ba statistics ne wanda yake mukannan ba da za a iya gane cewa ahlus sunnati jama'a su suka fi yawa ko kuma kan asha'ira su suka fi yawa duk da cewa an aka fi ahlus sunna umuman su ma asha'ira da maturidiyya suna shigowa ciki domin an ce ahlus sunna wa'anda ba mu'tazila ba wa'anda ba khawarij ba wa'anda ba shi'a ba to sannan aka zo a cikin ahlus sunan kuma su ma sun kasu akwai ahlus suna wanda su ne salafiya, su ne ake cewa habiya, su ne hanabila su ne kuma da ahlus sunna kuma a Najeriya su ne yin izala sai kuma akwai asha'ira da maturidiyya su asha'ira din asali su ne waɗanda suke jingin ake jingina su zuwa ga abul hasan al-ash'ari Allah ya ji kansa da rahama wanda da farko ya rungumi wannan aqida amma daga baya kuma kamar da dalilai da bayanai suka nuna cewa daga baya kuma ya bari ya dawo kuma kan aqidar ahlus sunnati wal jama'a da yana kan itizali daga baya ya dawo ya gina akan ra'ayin asha'ira wanda ya tasirantu da wayansu ara kalamiya na mu'tazila daga baya kuma kowa ya karanta littafin ta al-ibana an usulul diyana zai ga cewa yana kan tafarkin ahlus sunnati wal jama'a irin tafarkin da muka fahimta kan cewa shine sunna to su asha'ira game da abin da ya shafi matsalar imani sun kasu kaso uku kaso na farko su ne waɗanda suke da ra'ayi irin na salafiya irin ra'ayin da muka faɗa na ahalus sunna cewa al'imanu ƙaunin bil lisani wal bil janani wa bil arkani yazidu wa yanqus kuma a zahiri wannan shine ƙarshen ra'ayin abul hasan al-ash'ari Allah ya ji kansa da rama kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya faɗa a cikin kitabul iman shafi na 114 ga shafi na 138 haka kuma a cikin majmu'u fatawa juz'i na 7 shafi na 120 da kuma majmu'u fatawa shafi juz'i na 13 ibn taymiya ya faɗi wannan Ya ce ra'ayinsa na ƙarshe shi abul hasan al-ash'ari shine wancan ra'ayin ahlus sunna da muka faɗa to bayan ya kawo qaulul ash'ari ɗin sai yake cewa wal qaulul akhar anhu ɗaya daga cikin maganganun abul ashari game da abin da shafi matsalar imani shine ka qaulus salaf kamar maganar salafiyya wa ahlul hadisi da ahlul hadis anna imana qaulun wa amalun wa huwa ikhtiyaru min ashabihi kuma wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman mazhabar ash'ariyya ta haka in za mu adalci ra'ayin cire aiki daga imani ba wai ra'ayin asha'ira ne ga baki ɗaya ba to daga cikin akwal ɗinsu akwai ƙaulin da yake khatir shine ƙaulin da yake kama da ƙaulin mu'tazila a ƙaulin jahamiya shine sun cire aiki daga cikin musamman iman kuma wannan ra'ayin shi ma ya tabbata a cikin littattafansu a littattafansu inda suka tafi zuwa wannan ra'ayin kamar irin su alqazi abubakar lani Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya tafi akan wannan matafiyar sannan kuma bugu da ƙari da wasu daga cikin manya-manyan malamai wanda an riga an san su wanda sun tafi akan wata matafiyar ta cewa al'imanu ƙaunin bil lisan kuma suka kafa hujja da maganganu daga cikin suka ce gashi ma Allah ya amfani da imani da ma'anar gaskatawa kawai wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina mun san wa anta bi mu'minin lana ba za ka gaskata mu ta ce anan kaga bi mu'minin lana ba maganar aiki a ciki kawai maganar a gaskiya ce ruwa ne zai sako ko to a ƙarshe dai jama'a akwai 'yan maturidiya mabiya abu mansur al-maturidi a allah ya ƙarsar rahama wanda shi ma ya tafi akan irin wannan mazabiya kuma kamar da muka faɗa cewa matafiya wata take ta daidai ita ce matafiyar ahlus sunnati wal jama'a kan cewa imani yana karuwa yana raguwa kamar yadda ayoyin qur'ani suka tabbatar kamar yadda anan kan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yake cewa fa amma allazina fi qulubi fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wa amma allazina fi qulubihim maradun fa zadatuhum ila wa hum kafiruna lokaci yayi tara minti biyu a to shi kenan ina ganin duk da haka saboda yanayin ruwa za mu gintse a nan mu dakata sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi aya ta shida wacce za ta ci gaba da bayani akan al'amuran munafikai din ka fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana wassalamu alaikum